Mama inang ni. Ah, raya. Jangan tidur kau. Ah, ini mama mama. Ya, eh, cakap tadi. Ada motor mati aku. Ya gila ah bau bau bau bau. Okey. Aku sikit. Bau betul lah dia. Amang. mun gama da mahaifina hmm? na kuma ya kamata a yi don bikin mai muke a da gaggawa nan da yan kwanaki a gama tafiya <laughs> ma kike kenan kar ki damu zan ci gaba da bibiyar a hankali a hankali ƙuruciya ce ta take ci amma a hankali a hankali zan lallabo ki a hankali a hankali nan ke ya ki a hankali ki fuskace ni eh amma ki sani ba duk garin nan gaba ɗaya ƙasar nan ƙasa ta ce eh sai abin da na ce eh Allah ya taimake ah Allah ya taimake malima Allah ya taimake ya gaji alhamdulillah wato kafin me yasa na kira ka sai ka faɗa ranka malima ina ta tunanin anya auren nan ku ba ba fasa zan ba yarinya sai shirga min bakan magana Ni ina shan yawa ina shan yanzu na kakar shi anya ai ta gugu ruwa ban ba a tashi ai zan karɓi shi da mutum sai haƙuri kuma ka san duk zafin wuta ruwa tana kashe shi hakan ne amma ya kana nan zai sanar da mahaifinta wannan abin da ake ciki kar a faɗa mahaifinta ai idan aka faɗa wa mahaifinta abin cakuɗewa zai yi kuma abin ba zai daidai ba mun kare illa kawai ɗaya hakuri ai yarinyar nan ta gaji halin mahaifiyarta murgayiya kuma da kyan da kyakkyawan halin na haƙurin mahaifiyarta duk ta gada. Kana ganin kamar yaushe kake ganin za a yi bikin nan? Nan ka daɗe wannan magana ta rage rata. Duk abin da ka ce mu ɗan ɗan shata ne sai ɗauka kawai saboda yarinya ce ɗan lullubawa ce a hankali tana ganin za su yarinya nan sai ya gwafi rana Ina na dai fuskance ina gane ka eh, eh. zarar ta zo gidana za ta canja kwarai kuwa

kan gargaɗi kuma ka ringa bacci haka hmm? kamata ka ringa bacci muna bayani da kai ka ringa bacci ɗaukan ka kuma bayani mai daɗi mai gamsarwa na masoyiyarka hmm? abin alfaharinka in yanzu kuma za ka ringa yin ɗayi idan kuma kwashi wannan gara kuma kana wannan yanke da kuma sai abu ya ɓaci